wanda ba Allah ba su ma neman tsani suke wurin Allah faƙala sai Allah ce ula'ikan labe ne da ku waɗannan da suke roƙo daga cikin annabawa mai bauta annabi isa wasalihin da masu wata salihan bayan irin su uzairu wal mala'ika da masu wata mala'iku to su waɗannan annabawan da salihan bayi da mala'iku yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma neman tsani suke wurin Allah su ma Allah suke a fadanci to ku kun zo kuna wata annabi isa shi kuma annabi isa Allah yake wata to shi ya kyale ku da shirman ku bai san ana yi ayyata na fasuna fil qurbi min rabbi su ma tsayar suke yi wajen neman kusanci zuwa ga mahaifinsu to ku kun zo kuna wata musu wa yabzuluna ma yaqdiruna alayhi min al-a'mal as-salihah al-muqarriba ila Allah ta'ala ila rahmatihi wa ila rahmatihi haka waɗannan bayan Allah suna iya kokarin su wajen yin ayyuka na ƙwarai da za su kusantar da su zuwa ga Allah zuwa ga rahama Allah to wanda yake bauta musu ya yi shirme ke ba su yarda da wannan mutum waye khafuna azabu annabi Isa su uzairu an bayi tsoron azaba Allah suke to dan me kuke bauta musu ku kiristoci da sauransu fa yaji tani buna kullu ma yusallu ila al-azab aka sana kokarin su kauce da abin da zai kai su ga azaba ba shi duk mai bauta musu yayi aikin banza ya shirme inda su ma ga Allah su ne amma ta kai ma ka nema ga Allah shi yasa annabi Isa yace inni abdullahi atani al-kitaba waja'alani nabiyyan waje ne mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya to annabi isa kaga ya tsarkake kanshi sai shi ba Allah ne ba Allah baiwa abdullahi kuma ya zama Allah ba zai taɓa yawa shi ne Allah ke nuna shirman masu bauta mutanen kirki da annabawa ta su ta nazari da Allah suna neman kusanci gare shi tabi suna ta neman Allah tsare su daga azaba ku kuna nan ku rike su kuna bauta musu kamar Sheikh Uthman dan Fodiyo a Najeriya wanda ya rike shi yana bauta musu shi yana san yana neman Allah ya ta musu bai san kana yi shi ma neman tsarin Allah yake daga azaba yana neman rahama sai Allah ce inna azaba rabbika kana mahzura lalle azaban mahalicinka abin gudu ce abin tsoro ce ai huwa alladhi baki shiddatul hadar minhu azaba Allah ya kuka kamata mutum ya shiga taitayin shi akan ta wa waƙi min asbabihi yayi kokari ya kare kanshi daga sabubban da za su kai shiga ga azaba daga ciki akwai bautawa nan Allah da wani Allah shine shirka da Allah wa hadhihi al-umuru thalatha waɗannan al'amura guda uku da Allah ce ula'ikan ladina yad'una sai Allah ce yabtaguna ila rabbihimul wasilati ويرجو رحمته الرجاء ويخافون shi ne الخوف والمحبه wato da tsoro da ƙauna, da kuma so Allah ce wasafa Allahu biha haula'il muqarrabin inda ku. wanda Allah ya siffanta waɗannan masu neman kusanci zuwa gare shi annaba da salihan bayi cewa suna tsoron Allah suna san Allah suna ƙaunar rahama Allah وهي الأصل والمادة في كل فعل da haka waɗannan abuwa uku su ne asalin iman tsoron Allah ce ya rika tsoron azaba Allah ya rika ƙaunar rahama Allah sannan kuma ya rika san Allah wannan su ne asalin duwani alkhairi domin tsoron Allah zai ma takunkumi ka daina saba saboda kana tsoron shi sannan ƙaunar rahama Allah zai sa kai yi ta biyayya kana da'a ga Allah sannan san Allah zai sa ka rika san ka haɗu da Allah wanda da yake san haɗuwa da Allah Allah na san haɗuwa da shi wanda kuma bai san haɗuwa da Allah to Allah bai so ya haɗu kaga wannan su ne asalin da alkhairi wa man tammat lahu tammat lahu umur wanda duk waɗannan al'amura guda uku al-khawf war raja'u wal mahabba suka samu gare shi to duka al'amuran shi sun cika wa idza khalal qalbu minha idan ku zuciya ya zama ba tsoron Allah ce ba kaunar rahama Allah ba san Allah to wannan tarahalat anhu alkhairat duk wani alkhairi ya tafi ya bashi duk wanda bai da wadannan abuwa uku a zuciya shi alkhairai gaba ɗaya sun rabu shi wannan azumi da muke muna sa muna sa ran rahama Allah muna kaunar rahama Allah da yadda sako da muke cikin ramadan muna jin tsoron azaba Allah sannan shauƙin wannan ibada da muke muna san Allah to idan zuciya ba waɗannan abuwa guda uku cikin ta to ba alkhairi kwata kwata ta da ita wa haɗin bihi shirur to ba abin da ya rige idan alkhairi ya fice daga zuciyar ba sai sharri ya zo ya kewaye ta sai zama ta zama masharci wa alamatul muhabba ma zakara Allah alaman mutum yana son Allah shi shine abinda Allah ya ambata mana an yaji ta hidal abu fi kulle amalin yi ƙarfi Allah alama kana san Allah shi ne kai ta ƙoƙari a kan kowane aiki da kasar aiki ne na alkhairi wanda za ka samu kusanci ga Allah ka dage kai ta yi an gari wannan ko kama azumi da muke kama ayyukan da'a da karatun alkur'ani da tafsiri wannan kana sa ran ya matsa da kai wurin Allah wajen daraja to ka sa himma kai ta yi wa yunafisu fi qulbihi bi ikilasin, bi ikhlasil a'mal sannan ka yi tsere wajen tsarkake bauta wajen Allah subhanahu wataala dan neman kusanci gare shi kullu halillahi duka aikin da kake zama don Allah Allah bai amsa aiki sai an yi danshi, sai an yi koyi da sunna wa nusu biha kuma yi nasiha a cikin aikin wa yi ha ala akamalin wujuhi al-maqdur alai da kuma yin aiki akan fuska cikakkiya ba coge a cikin ibada tsaya kai ta yadda ya kamata kasancewa Allah yana ganin kuma shi kakewa haka ba ha'inci cikin ibada shi yasa wanda zai je asham a rika express da ake cewa nan da na a gama ana jin tsoron ka a coge a cikin wannan sallah ce sallar ashirin duka minti kaza minti goma zuwa ashirin an gama anya ba a yi haɗari ba ko hanya to kaga wannan cuyin ya kamata ka tsaya kai ibada cikakke ka san cewa in kai karka kawo ba wanda za a ɗabi lada a wanda kuma ya je musan zuciya shi ya rika su cikin ibada kan shi haka in kana son Allah ka yi ibada yadda ya kamata dan shi ya ce kuma shi masoyi yana biyayya da masoyi faman za'ama annahu yuhibbullah wanda da yake da wacewa shi yana san Allah daga yin zalika ba ta da san Allah ba da tsoron Allah da kaunar rahama Allah ba kuwa kaza to ƙarya ce ƙarya ce kaga mai yafi illa irin ka zama makarici da ka san Allah ba faɗi ba ne a a gani a ƙasa idan mutum na san Allah a ga yana bin dokokin ko ba haka ba ƙarya yake sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'adhibuha 'adaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura na Allah ce wa in min qaryati ay ma min qaryatin min al-qura al-mukadzibati lir-rusul babu wata wata kasa wata al'umma da ta karyata manzanni kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen fir'auna banu isra'a sune kiddawa kamar mutanen annabi lut illa la budda an yusibahum halakun qabla yawm al-qiyamah da al'umma da ta karyata manzanta ba makawa sai azaba ta same ta kafin ranar kiyama au azabun shiri ko kuma ta azaba mai tsanani in bata halaka ba kitabun katawullah wannan alƙawari ne Allah ya rubuta da al'umma ta kare ta manzo to sai ta ɗanɗana kuɗata wannan al'umma Allah bai alƙawarin zai halaka ta ba gaba ɗaya kuma yadda halaka adawa da tsarin to amma muna ɗanɗana kuɗa mu kawai saboda mai an saki sunan maza mutane da ya sun kare ta manzo nan nake jin rahoto wani mummunan rahoto Abuja wai mata a wata suna rawa tsara tsirara a Abuja kuma mata aure har ma suna jin tsoron kada maza da su jina kaga wannan irin lalata cikin azumi kuma to don me Allah ba zai azabta da mu mu shafa ku da mai a kuffarun khairun min ulaiku kafiran yanzu sun buɗe san daraja kudin su dukkin Allah a bude kuma alƙawarin Allah yana nan yana gudana ba dan ma albarkacin wasu ba walau la dafa'ullahi an-nasa ba'dahum ba ba dan wasu mutane suna tunkuɗe wasu ba da fasadatul ardu da ƙasa ta lalace ba dan lalatattu suna cin albarkacin masu bauta Allah ba a duniya to da abuwa sun lalace duka daɗin duniya shi ne yayin da wannan ke lalata shi kuma waɗansu suna nan suna alkhairi to albarkacin alkhairin sai Allah ya kau da kai daga waɗancan mutane zuwa lokacin ajalinsu amma ba don wannan ba da duk an tashi gaba da wasu sun ja wasu kuma a hakan ma wasu sun ja wasu wanda idan azaba ta zan kowa yana ji a cikin shi wannan musibu da suke damu kowa yana ji a cikin shi ba wanda zai ce shi lafiya ba wannan shine shu'umin saba Allah mahalicci da kafirce masa wa qada'un abramahum wannan hukunci ne da Allah ya yanke ba wata al'umma da za ta ki Allah ba Allah ya mata azaba ko ya halaka ta magaba daya la budda min wuqihi ba maka kuma sai abin ya faru bal yubadilu mukazzibuna bil inaba ila Allah haka masu ta Allah sun maza su koma zuwa Shi shine mafita wasu siku rusulihi su gaskata mazane shi ƙabla an ta cimma alaihim an ta cimma kalimatu kalimatul azabi tun kafin kalma azaba su tabbata a kansu bai hikku alaihim alƙawo tun kafin la'ana allah su tabbata kansu illa man taba wanda zai tuba to allah zai haifar su yana da gaske rama allah da ya buɗe ƙofar tuba wa mai yi amal su'an au ya zalim ko? sun mai yastaghfir Allah yajid Allah ghafurur rahim sannan Allah ya ce ma mana ana an da bil ayati wa يذكر ta'ala رحمته bi adami الآية التي يكترب بها المقدمون الله al-mukaththibun Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana ambata mana rahamar shi ga bayin shi ta yadda bai saukar da ayoyi ba waɗanda kafirai masu ƙaryata manzanni suke neman manzannin su kawo musu ayoyi kafin su gaskata su. sai Allah yake saukar da ayoyi saboda idan kuka nemi aya ga manzo kuma ta zo kuma kin imani dama kun tashi aiki ba shi ne Allah ya ce wa mamana ana an nusila bil ayat illa an kaddama bil awwal ba wanda ya hana mu saukar da ayoyin da kafirai suka nema daga manzanninsu sai dan mun san za su kareta ne kamar yadda na farko suka kareta haka al'ummomin farko sun nemi ayoyi daga manzanni kuma suka kawo su ayoyin suka ta kaga da mutanen makka suka nemi aya to idan ta zo suka kimani ne zai faru kaga su ma za a halaka su kuma ga annabi a cikin su kuma Allah ya ce ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun shine Allah ke ce fa idza wa annahu ma abu an yursilaha illa khawfun min takdhibihim abinda Allah ya sa yake saukar da ayoyin da suke nema dan kada su ta kuma da sun ta halaka su fa idza kadzabu biha ajalahum al-iqab idan suka ta wannan ayoyi in suka zo to Allah zai gaggauta musu hukuma wa halla bihim min ghairi ta'khir azaba za ta zo ba jinkiri kama fa'ala bil awwalin kamar yadda aka yi da samudawa ko kuma aka yi da adawa da sauransu da aka yadda aka yi da mutanen farko mutanen annabi nuhu da sauransu allazi na kadzabu bi hadisa qaryata ayoyin Allah wa min a'zamil ayat <clears throat> yana daga cikin mafi girman ayoyi al-aya allati arsalaha Allahu ila samud ita ce ayar da Allah ya aika samudawa wa hiya annaka al-azima al-ba'id Allah ya aika musu da babba matsayin mu'jiza ga Annabi Salihu ita ce wata sabuwa babba kuma mai kwarjini ita allaci kanar tasdura an hajami'ul kabila da isma'il wanda wannan taguwa ta bayyana tsakanin dukkanin kabilun samudawa gaba daya ba ma ka kaddabu biha kuma su suka nema amma da sazo sai suka karyata wannan taguwa na Allah na baka misalin yadda ya aiko da aya yadda suka nema suka karyata da kuma abin da ya faru gare su haka samuda sun nemi aya ga annabi salihu sai Allah ya kulli wata taguwa babba a matsayin aya kuma aka sa musu sharuka da ka'idoji game da wannan taguwa yadda za su yi rayuwa da ita lami lafiya amma sai suka ta wannan dokoki na Allah wa ma'a zalika karrabu biha suka ta? fa asabahum ma qasallahu alaiha alaina fi kitabihi sai abinda Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani ya same su wa haula da kazalik to haka su ma kafaran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su idan aka yi hakan suka yi haka haka Allah zai musu Allah ya ba mu labarin samudawa a cikin surori da yawa a cikin suratul hud Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ila samuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr yace hadhihi naqatul lakum ayah fadaruha sa'akul fi ya yace ga taguwar Allah ya yasa aka ce masa na naqatullahi saboda daga Allah ce yace aya ce gare fadaruha ku kyale wannan taguwa ta akul fi ardillah ka rika kiwo a cikin ƙasa kada ku cutar da ita in kuka yi wannan fa ya akuza kuma azabun kare wata azaba makusanciya za ta kama sai suka tsare ta annabi salihu kuma kafin nan an sa musu doka aka ce hazihi katun laha shirbun wa lakum yau yawmin ma'lum a cikin surta shu'ara kenan Allah ya ce wannan taguwa ga ta nan kuma ga doka daga Allah ruwan da kuke amfani da shi na rijiya kuna sha to yau za ta sha in ranar ta zo kada wanda ya zo ya ɗibi wannan ruwa doka ce haramun ne wani ya zo ya ɗibi ruwa ranar shan taguwa ita kuma ranar ba za ta zo ta Allah ya tsare ta a ranar ba za ta zo ta sha wannan ruwa wannan shine dokar da aka samu su so ana nan suna haka kawai sai shedan ya sawwala musu cewa haka za a yi ta yi kawai su soke ta su kashe ta shi ne suka aika idan ba aka ashkaha suka aika shaƙiyar jikinsu faƙalar hun rasulullahi salihu kenan sai mazan allah salihu ya ce na katar lahi wasu ya haka ai utruku na ko su suqiya ku kyala tabuwa Allah da abin shanta wala ta tamassuha su, kada ku cutar da ita sai azaba ta kusa ta same ku amma da yake mutane ne shakiyai ba aka ruha ku asluhu nadimin sai suka soke wannan tabuwa sai suka waye gari suna da nasai Allah ya ce ku fi darikum lafata ayyam an ba ku notice na kwana uku ka ɗan ji daɗin rayuwa kwana uku amma bayan kwana uku kowa zai mutu notice ɗin kwana uku allah ya su kwana uku na yi fadam dama alaihim rabuhun bi zambihim fasarwa sai allah ya halaka su gaba ɗayan su saboda zunubin nan da taɓa ayar allah mun tafi wata sarkashi kuma aka yi balansin ɗin wannan azaba shi ke da ta wuce wala ya kafu ko kuma fasarwa ba wanda aka rufe kowa sai da halaka banda annabi salihu da wani kaga wannan shine al'amarin Allah idan ya aiko aya ka kare ta aya shi to duk kun tashi aiki haka mutanen annabi do su ma Allah ya ce inna maw'idahum as-subh an ba su notice zuwa asuba kamar yau ake magana aka ce musu zuwa asuba din gobe alaysa subuhu bi qarib asuba kusa take su ma asuba na yi Allah ce ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna wa amtarna alaiha hijaratan min sijil min sijilin mandur musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id wa kadhalika akhdhu duka idha akhadha al-qura wa hiya zalim haka al'amarin Allah yake in ya kama al'umma suna zalunci inna akhdahu alimun shadid kamun Allah yana da radadi kuma yana da tsari shi yasa mutum ya ji tsoron Allah a karan kanshi sannan al'umma ta ji tsoron Allah kasan cewa idan al'amuran Allah ya zo kansa to ba wanda ya isa ya kange ta shi ne Allah maɗaukaki a wannan aya cewa ma mana ana an mursila bil ayat su ma mutanen kufaru maka da kafaran zamanin annabi sallallahu alaihi da iske sun ne ya kawo musu aya وقالوا لولا نزل Alayhi, ayatun min ربه qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin da haka kuma sun nemi ayoyi shine Allah ya ce wa mamana ana an nursila bil ayati illa an kadzaba bil awwal ba abin da ya hana mu kawo su ayoyin da suka nema sai dan kada a maimaita ɗan gidan jiya na farko sun nema irin samun da adawa suka karyata sai Allah ya buga wani misali ya ce wa atayna samudan naqata mubsirata mun aikawa mutanen samudawa da wata taguwa a matsayin aya kuma wannan taguwa dan ta zama hujja a kansu su lura da ita su ba Allah sun ce annabi salim Allah ya aiko shi ta zama mu'jiza fa zalamu bi sai suka cikin kansu game da wannan taguwa suka kashe ta Allah ce wa manu nursilu bil ayati illa taqwa ba mu aiko manyan ayoyi sai don mu ba da tsoro ga bayi irin iskar da aka yi ba ɗaya ga ramadan wannan babban aya ce ta Allah yana aiko irin wannan ayoyi don ya tsorata mu Sa mu ji tsoron Allah ko mina ya faruwa Allah ya kama mu wanda ya sai ya face shi ne Allah ce ba mu aiko ayoyi manya-manya sai don tsorata ba? kamar kusufi na rana annabi ce kusufin rana rana da wata ayoyi ne manya-manya na Allah ba su yi musufi da mutuwa wani ko da rayuwa shi ana yin musufin rana ne da wata don a tsoratar da baki kuma na sulubin ayati illa ta haka in kun ga musufi ku yi ta sallah kuna koma ga Allah har a yayi wannan shi ne abin da ya sa Allah bai aiko irin wannan ayoyi ga al'umman manzan Allah don kada kuma 'yar gidan jiya saboda Allah ya san halin mutane وما نرسل بالآيات إلا ayati illa لم يكن القصد بها al تكون biha an takuna الذي wa يحصل إلا بها illa biha babban makasudin manyan ayoyin Allah ne su sa mutum yi imani da Allah wanda mutum ba zai samu imani ba in bai ga ayoyin Allah bal babban ayoyi irin wannan a tsoratar a razanar da mutane an amma a laifin don su tsawatu su yi watsi da abinda suke kai na saba wannan shi ne illar cewa a kawo mana a kamar da kafin suke cewa kin kawo ayan ma na rahama ce ga domin da an kawo aka ta to shi ke sai sai halaka sannan Allah ya ba mu kisa Allah ce wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa iz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wash-shajarah والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدون إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا na. Kuma a lokacin da muka ce سنة lallai lalle mahaliccinka ya kewaye mutane da ilimin ilimin wa kudura duk inda muke Allah yana kewaye da mu da ilimi shi ya san abin da muke aikatawa kuma yana da iko ya yi mana abin da yake so falaisa lahum marja'an yalji'una ilayhi bayi ba su da wata mafaka da za su je su fake su koyewa la ji min Allah illa ilayhi babu wata mafaka da Allah ya bada amuri sai dai a koma ga Allah wala malaza na bihi an babu wani wurin tsira da bayi za su yi tsira sai dai su koma ga Allah la haula wala quwwata illa billah babu dubara ba wani karfi ga wani sai dai ga Allah wa hadha kafin liman lahu aqalun fil inkifafi amma yakrahu Allah allazi ahata bin nas wannan ya ishi duk mai hankali cewa ya tsaya ya kame ya daina abinda Allah bai so wanda Allah ya kewaye mutane da ikon shi da ilimci shi idan aka samu tsagera ya ci gaba da abinda Allah bai so to ya san cewa Allah ya gani shi kuma Allah yana da iko a kai a ta wannan ci da na ɓarayi Allah ya kewaye su da ilimci shi yana ganin su kuma in ya tashi kama su wasu su isa wani ya zo ya kare su to mai hankali ya ji tsoron kada Allah kama shi yana cikin irin wannan hali na sawa Allah ya ji tsoron kamun Allah kamar yadda gashi nan Allah yana kama su wasu a kashe su a banza wasu kuma su wulaƙanta kuma suna da iyalai suna da yan uwa wani wulaƙanci kuwa to Allah madaukaki ya kewaye mutane ba wanda zai shiga wani kumburumin daji ko dajin rubu ko wani abu ya koyewa Allah ya kewaye kowa yana ganin kowa da abin da yake aikatawa Allah ya ce wa maji alnar ru'uyar yalla ce a raina ka illa fitnatan nas. ba mu sanya mafarkin da muka nuna ma ba sai dan ya zama fitina ga mutane wannan mafarkin da muka nuna ma farin fasirina ala annaha min lailatul isra'i mafi yawan malaman tafsiri sun ce annabi ya yi mafarki a daren da yayi isra'i da mi'raj ya yi mafarki a wannan dare wa shajaratul mal'una sannan da wannan itaciya la'antacciya allati zikrat fil qur'ani wadda aka ambace ta cikin alqur'ani wa hiya ta zaqqum ita ce itaciyar zaqqum Allah ya ce inna shajaratul zaqqum a athim kal muhl yaghli fil butun kadhali al hamim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma sabbu fawqa ra'sihi min a azabil kame. a cikin safat Allah ya ce innaha shajaratun da fi aslil jahim dal'uha ka annahu ru'usu shayatin fa innahum la'akiluna minha famalikuna minha al-wuqud Allah ya ce ita shajara ita ce zakum abinci ce ta masu aikin ganganci a duniya inda suke saba Allah da gangan kalmuhul kama wani da kafar ruwa ne mai zafi ya gale filbutun wanda yake tafarfasa a cikin cikuna haka wani itaciya ce an gane ko kuma Allah ce inna ha shajaratun da fi asl jahim ita itaciyar zakum cikin wuta take fitowa tsakiyar wuta nan take rayuwa to ita ce abincin yan wuta wata mai itaciya ce wadda itatuwa yadda aka sani da ruwa suke rayuwa to ita wuta ita take haɓaka ta kuma haɗiya take yi haka tana fitowa tsakiyar wuta Allah ce ɗan uha ɗiyan itaciyar ta annabu ru'usu shayaɗi kamar kawunan shaidanu ɗiyan itaciyar kamar kawunan shaidanu to kaga ɗiyan ma ba su misaltuwa ba ya taɓa ganin shaidan to balatana a kwatanta a ci gashi kamar kaza ba ni taɓa ganin shaidan cikin mu to Allah ce ɗaya itaciyar zarkumiya kamar kawunan shaidan daga sai dai kai ta imagination ya kan shaidan yake baka iya gani ke na shi umar ita ce to da ita fa inna hum la akiluna ha Allah ce 'yan wuta za su rika cin wannan itaciya a matsayin abinci fa malikuna min halbukum su rika cika cikunan su da ita tana ta tokare su kuma kaya ce laysa lahum ta'amu illa min zari ita ce zari kuma la minu wa la yi min mai ba ta sa kiba ita wannan ita ce abinci abinci kyan shi in kana cin shi aka kana kiba ko yana ma maganin yunwa to ita ba ɗaya mai la minu wa la yi min mai dan wuta bai kiba in yana cin wannan ita ce kuma ba ta maganin yunwa kuma inna alaiha la shawwa min hamim kuma in sun nemi ruwan sha sai a ba su ruwan zafi ta kusashi akan wannan itace zakuwa. to ita wannan itaciya ita ce la'antacce itaciya kaji mai ɗaya kamar na kan shekaru la'antacce itaciya ce amma kuma ita ce abincin 'yan wuta tana fitowa tsakiyar wutar jahim wal ma'ana ma'ana wannan idza kana hadanin amrani kada sara tallin nasi. wato idan waɗannan al'amura guda biyu annabi yayin farki cewa yayin tafiya ta Isra'i da Mi'raji kuma yawan tafiya sai zama fitina ga wasu ko kuma sai zama wa ma ji annar ruɓe yallace a raina ka abubuwan da muka nuna ma ka sha kallo a lokacin isra'i da miraji kamar yadda annabi ce a kamar yadda allah ce da kadara amin ayat rabbihil kubra sai zama wannan ruɓe na gani ne ba na farki ba abinda ka gani a daren isra'i da miraji da kai annabi ya sha kallo iri har aljanna ya gani ya leka ya ga mutane daban-daban ya leƙa ya sha kallo ya ga gidan wuta da yadda ake azaba da wasu har ba da labari waɗannan abuwa da muka nuna ma a wannan dare wasu da suka ji labari sai zama fitina gare su suka ce kai wannan bai ba a gazan fitina suka karyata manzo kamar munafukai da kafirai haka wannan itaciya da aka ce tana rayuwa a tsakiyar jihif da annabi ya karanta wannan ayoyi sai mashirkai suka ce kunji mutumin ku ya zo da wata aya wai akwai itace da take rayuwa a cikin wuta kun ji ko sai sa zama tuna gare su ya za a yi itaciya ta rayu a cikin wuta sai suka tsare ta manzan Allah suka tsare ta kaga ya zama waɗannan abuwa guda biyu sun zama fitina gare su wanda mu a wannan al'umma Allah ya nuna muna sashen wannan aya cewa itaciya ta rayu a gidan wuta Allah ya nuna mana air condition ga sunan da su fridge fridge wanda ake hada musu wuta kuma su ba da sanyi wanda ya saba hankali da tunani a ce wuta ta kawo sanyi kamar da ya saba hankali a ce itace yana rayuwa a wuta <clears throat> kuma tana rayuwa lafiya da wuta ba ta cinye ta a yanzu muna shan ruwan sanyi da wuta kaga ba abin da ya haɗa sanyi da wuta kishiyoyi ne amma kuma ta hanyar sani ta wuta ake samun sani idan ba wuta sai gaba sanyi ba shi kaga wannan kaɗan ne cikin al'amuran allah ba abu ne da za ka tsare ta to daga ma'ana wannan sai zama kenan idan waɗannan al'amura guda biyu da isra'i da mai da abinda annabi ya gani da kuma wannan itaciya da take fitowa cikin wuta kada sara fitnatan linnas sun zama fitina ga mutane hattas talajar kufaru da kufurin har kafirai istalaha bi su suka nace da kafircinsu wadda da sharuhun sharrinsu ya karu wa abu man ko da ihu haka wanda suke da raunin imani kamar munafukai su ma sun fitini da waɗannan abuwa a ce itaciya wai suna fitowa cikin wuta kuma annabi ya yi tafiya ta shekara dubbinai a dare ɗaya kuma ya ji ya gano abubuwa har ya ba da labari wannan ya zama fitina gare su da masu raunin imani da kafirai raja an bi sababi anna ma akhbarahum bihi min al-umur allati kanat dalil isra'il sai ya zama sun dawo an dawo daga wannan sababiyar cewa annabi ya ba su labarin al'amara wanda ya gani a daren isra'il na abin mamaki wa min israil minar al-masjid al-harami al-masjid al-aqsa da mamakin da suka yi na tafiya da aka yi da annabi daga kudus ko kuma daga ka'aba da maka zuwa kudus a cikin dare guda kuma daga kudus zuwa wurin allah sauran ta'ala cikin dare daya kuma annabi ga abubuwan mamaki iri-iri to kana harikar al'ada wannan ya saba al'adar mutane wal ikbaru bi wujudi shajaratin tumbitu fi asalin jahim kuma allah ya ba da labari cewa akwai itaciya ranar kiyama da take fitowa za ta fito cikin tsakiyar wuta wutar jahim minar kawai wannan ma sabawa yadda aka sani a ce itaciya ta rayu cikin wuta a ce mutum annabi ya yi tafiyar dare guda amma ya ga abuwa mamaki kuma tafiyar ta fita shekara dubu amma a dare ɗaya kaga wannan da abu ne wanda yake da raunin imani zai zama fitina kashi ya saba abinda aka saba fa hadha alladhi awjaba lahum at-takdhib wannan shi yasa suka ƙaryata Allah da manzon shi fa kaifa law shahadu al-ayatu al-azima wal ah jasima to ta yaya da sun ga wannan ayoyi da su alaysa zalika awla an yazdada bi sababi sharru ashe wannan da bai kara musu sharrinsu ba wala zalika rahimahumullah wannan labari ne ko suka ji amma suka kare ta to in sun gani suka kare ta kaga sharri zai faru. yadda Allah ya ce walau fatahna alaihim baban as samai fazallu fihi ya arju da za mu buɗa kafirai ƙofofin sama su hau da tsani su je su leko wahayi kanu da sun ce inna masu kirat abu da sun ce idanunmu ne aka juye mana ba gaskiya muka gano ba sihiri ne a nan bal na hannu kawon masoro ne to ko da sun je sun gani su sun karyata to sun ji labari sun karyata to ina da a ce sun ga abin da idanu kuma suka karyata A gada bala'in da Allah zai musu da ya fiya wani zalika lafi shi sa Allah ya tausaya musu ya ji kansu wasa rafaha anhu bai nuna musu wannan ba da ido ومن هنا نعلم أن عدم التصريح في wa والسنة da zikirin umurin azima allaci hadafat fil azminatin mutaakhira aw la wa'as da wannan zamu ga cewa zamu san cewa rishin bayyana da abubuwa cikin alqur'ani da suna a fito karara a bayyana su abubuwa a cikin qur'ani da sunna ta hanyar ambatan manyan al'amura wanda suka faru a zamani na baya-baya wannan shi fi kyau shi fi لأن الأمور التي لم يشاهد الناس ولم يشاهد الناس لها نزيرا ربما لا تقبلها أقوله Allah ya nade wasu labarai bai fito filla filla ga cikin Qur'ani Allah ya nade Allah ya nade wasu labarai a cikin sunna yayin shiru bai ga ba saboda me duk abinda ɗan adam bai sani ba yawanci idan ya zama magagab sabo yana karanta shi daga Allah ya bada labari a wannan zamani ko manzo ka karyata sai kai rida shi yasa aka kyale mu da mafi yawan abubuwan da muka sani fa yakunu zalika raiba fi qulubin bi ba'd al-mu'minin fi qulubi ba'd al-mu'minin da Allah ya bayyana wasu abuwa a ƙarshen al'umman nan ko manzo da wasu mu'mini sun yi shakku sai annabi ya shiru ya kyale su Allah ma ya kyale su abubuwa rahama gare mu ba dan an manta da su fala ta ba haku a ranarka kada ku ta binciyar wa mani'an yamna'u mallame da kullum islam kuma da an bayyana da su wanda bai shiga musulunci ba sai ya ki shiga amma kin bayyana su sai wasu suke shiga musulunci wanda suke cikin musulunci kuma allah ya tsare musu musulunci wa muna kiran an bal zakarar lamun alfawar amma tanawar jami'a mai Allah yana ambatan general lafazi wasu ayoyi misali Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shi halatta kowace dabba daga ruwa wa minhum man yamshi ala rajlihi wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rajlihi wa minhum man yamshi ala arba sai aka kyale wannan mai jan ciki kamar maciji mai tafiya kan tsawa bai kamar mu da mai tafiya kan tsawon bako kamar dabbobi sai Allah ya ce ya kulukun lafi mashi Allah yana halitta duk abin da ke so to da an jingi zanawa to kila wajen zana sai fitina ta samu su ce kai har da wannan har da wannan ma da halitta su amma ka je cikin ruwa ka ga halittar ruwa iri-iri ga sun wani wasu ka ce wani haƙi ne wasu hakukuwa ne sai ga yana mutu a shi halitta ce da rata wani abin kama wani faifai haka sai ga yana tafiya ba gaba ba ba kawai ko ina tafiya to ashe da an ci gaba da bayani kila sai zama fitina ga wasu sai Allah ya dunkule wasu bayanai mai fito karare ba in kada ya zama fitina ga mutane saboda hakan ta faru annabi ya je Isra'i wasu suka yi shakku cikin musulmi sannan an ce itaciya tana fitowa daga tsakiyar wuta wasu suka ce kai ita is impossible abu ne wanda bai yawa kaga da an ci gaba da bayanai irin wani da mutane da yawa a yau ma musamman al'umma yau da shakku da da ban labarai da mamaki da wasu da an zurda sa daga rahama ci ta Allah ya dunkule mu wasu abuwa ya kyale mu shi ma annabi ya kyale bayanan wasu abuwa da wani jami'a ma ya kuma aka Allah na amfani da lafazza na gaba gari wanda sun kumshi dukkanin abin da zai faru amma da Allah ya ci gaba da faɗin abubuwan da za su faru nan gaba da sai wasu kare sai aka dunkule ce akwai fitintunu dai suna nan zuwa lailu haka wato mutum zai waye gari mumini yi yammaci kafa to kaga an dunkule maka sannan an ce fitintunu na nan iri sai ba a bayyana su daki dake saboda wasu an bayyana zai zama na gare su sai su kare sannan Allah ke ce wa nuqawwifuhum bil ayati muna ba mutane tsoro da ayoyinmu ba ma ya ziduhun illa ƙuguya da kabira amma babu abinda ayoyinmu suke ƙara musu sai ƙetar haddi da ƙetar iyaka wa haza aglabu ma ya kuma fitamalli ah, ko fitamalli bisharri wa mahabbatihi wannan shine mafi matakar abin da ke kasancewa wajen rike sharri da kuma san aikata sharri wa bugid alkhairi wa adami mahabbati ko al-iyad lahu kuma wannan shine matsadan wato kin alkhairi da kuma kin miƙa waya da alkhairi sannan Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa qala a asjudu liman khalaqta tina qala ليتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم yunabihu tabaraka wa ta'ala ibadahu ala shiddati adawati shaytan Allah na faɗakar da bayan shi akan tsananin wato adawa da kiyayya da shaytan yakewa bayan shi wa hirsuhu ala iblalihi da yadda iblis ke kwadayin ya ga adamta wa annahu lamma khalaqa Allahu Adam Allah yana ba mu labari lokacin da halitta Adam alaihi salam istakbara an sujudu lahu iblis ya yi girman kai yake sujada ga shi shine Allah cewa is qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da muka mala'iku ku yi sujada ga adam fasajar duk sai suke sujada illa iblis wanda bai ban shine iblis shi kada yake qala sai ce asjudu liman khalaqta cikin girman kai sai ce Allah yanzu na yi sujada ga wanda ka halice shi da tabo ka halicci mutum da taɓo Allah kuma umma a yi min za a bi za'amihi annahu khairun min ya mai da awa cewa ai shi ka ya fa adam ya za a yi jira ga shi Ya ce Allah ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi daga taɓo? ya za a yi wanda aka halitta daga wuta ya yi sujada ga wanda aka halitta daga taɓo sai dai shi ya musu sujada haka cewa Allah la'annahu kolika minna saboda shi iblis an halice shi daga wuta wa khalaqa janna min marijin minna da wa kaddama taqaddama fasadu hadha qiyas al kama wannan qiyasi da iblis yayi qiyasi ne a tace yace ya bi wanda aka halice shi daga tabo shi da aka halice daga wuta ya kiyasta ya ga ya bi shi wannan kiyasin ba ta sai kiyasi saboda da taho da wuta ba ɗaya su ana kiyasi ne ga abubuwan da suka zo ɗaya ko kusa da daidai to taho daban wuta daban to kuma in ka duba taho ka duba wuta shi taho ƙasa ko ƙasa tana da haɗu ga ta nan mana taka ta ba ta cako ƙasa tana rufa mutane asiri a kwanta a kansa a gina a yi gida in an mutu a yi kawari a rufe halittu duk ta rike su ta wannan duk karamci ne ƙasa ba ta halaka ko in ba girgizar ƙasa ake ba wasu suka fa'a suka mutu amma ƙasa tana da nasuwa tana da tausayi da rahama in ka kalle da halittu su take amma wuta ba tausayi ga wuta wuta ba ta da tausayi da wuta ta zo ta lashe abu zai na kuɗa shi wuta cinye abubuwa take ta kashe su ta kone su da abinda ta bi kan shi dan ya ko musu za ta halaka shi to da wanda bai kashewa take rikewa ta rike ta tattaro komai da mai cinyewa wane ne ƙasa ta huta saboda wuta bala'i duk wanda ta saba sai ya ji ba daɗi amma ƙasa gashi nan kanta muke kwana min haka laka na wa fi hannu irikun wa min hannu kurjikun sarasa ƙasa ta rike ruwa ana barwa ga munin da aka sassa in an mutu cikin ƙasa ake kogo in ruwan sama ya sauka ƙasa muke tona mai shuka ko mu samu abinci amma da wuta za ta fita kansu duk cinye zata? ta da iblis zai ƙiyasta wuta da ruwa a da wuta da ƙasa ai kaga kenan wanda aka halitta daga ƙasa ya kuma kenan wanda aka halitta daga wuta annabi adam ya fi iblis ne amma saboda ruɗu irin na iblis da yake shine shedan din sai saboda ka shi wannan ya ce wa Allah ai ya fi adam saboda wuta ta fi ƙasa alhali ƙasa ta fi duk arzikin duniyar na a ƙasa ake samun shi amma duk abinda wuta ta fi kai shi sai kaga ya yi muni da ita wutar nan ma larura ce kawai a rayuwa ba don wannan wawa a bukatar amma ƙasa waye mai bukatar ƙasa ba shi kaga da ya ce ya fi shi tokar ya yake ma adam ya fi shi ƙasa wanda aka halitta da ƙasa ya fi wanda aka halitta daga wuta shi yasa ma na ce wannan kiyasi ne ba ta ce min iddata ta fuska daban-daban ku falon ma ta bayyana da iblis tabdilan lafi adam yayin da ya bayyana ga iblis fifitawar da Allah ya yawa Adam alaihissalam Iblis ya gane ta lalle Allah ya fifita annabi Adam akai shi qala muqatiban lillahi sai magana da Allah madaukaki yace ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya ce kaga wannan mutumin da ka ɗaukaka shi akai na ya Allah wai Allah yake cewa kaga wannan da ka ɗaukaka ka karrama shi akai na Da in akhartani ila yawmil qiyamah Allah idan ka jinkirta mun kuma ina nema ka jinkirta mun ya nema ya ce wa rabbi azurni ila yawmi ba ce idan ka jinkirta mun baka amshe da ba har ranar kiyama la ahtani kan zurriyata ay la astasilannahum bil idlal zan halaka su batar da su dukan su wala ubuyannahum illa qalil sai kadan ne bazan halaka ba al kabir shi iblis duk da wannan alwashi da yake ɗauka gaban Allah mugu ya san cewa annahu la budda an yakuna minhu man yu'adihi wa yasir sai an samu wanda za su yi adawa da shi shi iblis ya san cikin bayan Allah sai an samu masu adawa da shi wanda za su bijire musu yayin da yake bijire Allah shi ma su bijire musu Allah samu cikin masu bijira da iblis shi ne ya ce la'atani kan zurriyatahu illa qalila ya ce wallahi da sai ya halaka zuriyar adam tun da dai an fifita shi a kai shi an ce ya fi shi to sai ya halaka zuriyar annaba adam dukansu sai kaɗan ne zai kyale wanda za su yi matawa to kaga wannan kullalle ya ce kenan tsakaninmu da shedan tun zamanin annaba adam yawa annaba adam hasada ya yi girman kai ga Allah wannan hasada ce ta bi yayan annaba adam so mafi yawan mutane ɗan mutane wa laƙar zara ana da jahannama kafiran minar aljinni wa ins Allah ce mun halatta da yawa daga cikin mutane da aljannu saboda jahannama saboda iblis ya nemi Allah bashi wannan dama faƙalar qala lahu lahu Allah ce ha je ka aka tabi'aka minhu wanda da ya bi ka daga cikin su wattaraka ala rabbihi ya zaɓe ka ya kyala Allah mahalicin shi wa walihi rabbihi wa walihi alhaq ya kyala waliyin shi na gaskiya shine Allah ya bi ka kai iblis fa inna jahannama jazaokum to lalle jahannama ita ce sakamakon ku da kai da duk wanda ya bi ka jaza'an mafura wannan kuma sakamako ne cikakken sakamako da ya dace da ku ai muddakhiran lakum wanda za a tanada muku shi a aje muwaffiran kuma cikakken sakamako jaza'an ala malikun? wannan sakamako ne akan aikun wannan shi ne abinda iblis ya ɗauki alkawari ga Allah a wata aya Allah ce inda ibadi laysa laka alaihi sullah bayina na kware ka da iko a kansu je kana baka damu ka halaka bayina amma ban da bayina na kware a wata aya shi da kanshi yace la'ubu yanahum ajima'in illa ibadaka minhumul mukhlas ya ce wallahi sai ya halaka dukkan mutane sai ba bayan shi allah na kwarai su ne ba zai iya halaka su masu yi da to allah ka sa su da aka iblis ya ɗauki wannan alƙawari kuma allah ya bashi ya sa hatta cikin ramadan da ake ta an ɗaure shi ɗanu to iblis zai na yana aiki shi kada mutum ya yi abinci a yi ba shi ɗan yana nan a cikin ramadan yana aiki shi ke ta sabo a cikin ramadan duk da ya san yana azumi cikin rantsuwar da ya ce har yanzu take aiki kuma Allah ba shi dama har rana iya wannan ke nuna iblis yana da ilimi da ya ce zai halaka mutane ya batar da su ya sa musu shedanci da sharholiya sai ya ce sai fa bayan ka na fara kina ya san akwai mutane kirki yana da ilimi ba jahili ba kuma yana nan Allah ba shi dama ba zai mutu ba har rana ko ba a gare shi yasa Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yana nan shi da jama'a shi suna kallon ku ta inda ba ku kallon yasa kullu iblis sai ya sa ma wannan tarko ka tsallake sai kama mafi sauki idan ya gito ma haram ya ga ka ki aikata sai kama shi wa kuka ce ta wannan da ai ba haram ba sai barka dan ta sai ya ji daɗi amma shi ba ka ki sai kama halal misali ya kama saban Allah ka kida da azumi kake saba Allah sai ka ma shi ba abinda kila saba kamar sabo ka ba sabo in kake sai ka ma halal kamar me kamar yasa kai ta shekar bacci tun daga safa a kin komi ai kaga dai wannan ba sako bane halal ne amma kuma shekan ya bata ba lokaci da ka tashi kai karatun Qur'ani ko kai aska da haife amma sai sa kai ta su ba iyaka da an taba sai ka ta da laifi dai sai ka ce ai barci mai azumewa ibada ne kaga nan ma iblis na wa ta wannan hanyar ba gane da sai haramta ma wasu abubuwa masu yawa na alkhairi sai sa kai sabarci kai baka yi sabo kai baka samu lada ba kaga ba haka aka shi zake din kamata ya ka samu lada ba Allah samu dace inda makaranta muka dace Allah ba mu da rashi kuskure da kai Allah shafi mana Allah ka amshi ibadar mu ta azumi da amshi sallolin mu da amshi addu'o'in mu ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على الدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله

ka yi sai ban tamam bari a السلام عليكم ورحمة ita ta tsaye kawai da lokacin da ya shi shi ne yana can aiba da ba yana cikin can ciki aiba da ba yana to ba a ठीक Thank you.

yawan bishir da Allah wani ban bishir wannan na dubu shi na shi gari wani ya katsina ina ina tsari shi ba masa zai yi baka sai mu ba Allah sa su sun yi tsoro ki har spiriti ne kanta ni na nuna wannan warware ta aka ji da aka sake mata kuma la maka cewa tsohon yadda ta traffic a wato ce wannan babban yadi ne mai kyau ga kwari yana da kwari wallahi ba wacin yau ke ba ka sauna abu ne magirishi ne kuma ne magirishi ka sauna abu ni dan ne yanzu mun hawa mun irin kakin ba eh. ba mu son masu haske dan biyu sha biyar kuke sai zaka ce wannan yadin ne wannan yarin shi zaka dan biyu sha biyar rage sai ba wannan yarin kai yaro mu ai na gaba gaba wannan wai ce ta nan to na dauke da na ce gaskiya to ina ka samu wannan wai ni na san wai da kake sai ta biyu sha biyar kake sai ta biyu sha biyar kake sai ni wai ga tana tana can tana diba caji eh? Hmm? eh tana musu tana gida eh duk ne shi shi aka rore shi ga Muhammadu, daga sabon da riskololi na suka ce, wancan ba ita ba. Wata rasta? Wanda aka ɗaukar ta hoto. waje na mantu a wannan a duka wannan wannan na wani abokai dai za su kai sa nan kar mu ba amma Kuna shi wannan wannan tun da ya kwana yi ba a bada shi. Wannan Wannan wanda. Sabo ne ko sa shi Yanzu wannan yadda sabo ne. Haƙura ne. haba shi yasan ya nace na biyu sha biyar kake sai haba na Allah wani yadi Allah ne yana ɗari wannan da yake ba kama ya sai ya ga kai haba Allah ya wannan yadin ku da kwata biyar ke wallahi oh, oh na gani na gani wallahi kuke ta kaman shola masa wannan yadin wannan yadin wallahi bai da kyau dan bai ga dace bane ka gani haba da Allah yanzu ya zan yi ka gani Muhammadu ka gani na gani eh, na gani kai ba gani ya kan da muke sa ya dukan baran da kuke sa Qur'ani ya di dukan bara suke sa kai Qur'ani ya di dukan bara kai ya za ka ga yana fa'ina ka ce yadin din bara ne Allah ya tuba yayi wani kai ma aka hmm? abinda na san shugaban nan naku shi ke ba ku kaya ma kyauta wani shugaba shugaban shi ke ba su kaya shi ke ba su kaya ba ku ka kaya ni tun da na wara agaji sai dai mun ba da kaya ba dai abin kaya ba lokacin da kana nan agajin ko hmm? lokacin da kana nan ai ka gani ba a man inji ba a bani kaya sai dai bada da su kuma na shi eh to ai wallahi na manta ban taho wannan kuma daga nan na so in ba a kawai jiya ne Amma ne shi yau ba sai mai ne ba. Ko ba na sai dai ɗauke wannan ta zaɗi kaɓa ne sallacin Yau ma wannan zai na kunya. Kai na haɗe ka wallahi. na ruwa kuma. Wallahi mai ruwa. Kenan ka bari kira sallah sai ka haɗe na shi. Ke kura barin tashin kuma. Ai ke ke ke kuma. Kura.

Zakari, kana ji ina magana, Sani ta kare ma kayan masu ya fasi kake sa. Ya ayi can ba ba sima. Ina ba sima. Ɗari ha. Dubu ha. Wai kai aka yi kabarin maɓallansa. yana azumin za ka aika ina gida wai ba haka su zai sai dai mutu ka dawo sai dai mutu ka dawo sai mutu ka dawo amma dai kai ma za ka dawo ba wucewa za ka yi ya za a gida wani da tare da mu da wannan kasan malam kai na aka ji ne kasan shi wannan mai jimin. mai hawa ruwa ruwa don ka zama da mutum malam shi ne kai a ce yawon kiwon jamamu to ta shi kai tsallon kwaɗi kai ka boho yin kawon a na ta kai ƙur'ani ta shi daga nan zuwa can fara ta shi ta yawon mai je an so muku hannun mai baki kai ka yake kyan na aka ce ma na ciki. da da